Uh, babin half wato tsoro uh, a ƙarshen babi malin ya ce faslon rarrabewa alƙalbu fi sairihi ilallahi azza wa jalla bi manzilatin baya wato zuciya a cikin tafiyar ta zuwa Allah azza wa jalla wato kamar sun su take falmuhabbatu ra'asuhu soyayya ita ce kan sansan wal war raja'u janahahu da tsoro da fata su ne fuka-fukai wato sun su ne idan ya tashi kansa soyayya fuffuken dama tsoro na hagu um, fata ko na dama fata na hagu tsoro famata salmar ra'asu war janahani fattairu jayyidu tsiran duk sanda kan su ya zama lafiya lau fuka-fukansa suka zama lafiya lau to tsuntsu zai tashi lafiya kamar jirgin sama ne yana tafiya ga cockpit ga wings inda wannan wings nan guda biyu da cockpit jirgi zai tashi wa mata quti ar-ra'su mata ta'ir duk sanda aka guntule kan tsuntsu to tsuntsu ya mutu ka za ka yanke kanta ta riga ta mutu wa mata ajmal janahani fa huwa urdatun li kulli sa'ijin wa kasir duk sanda kuwa ya rasa fuka-fukansa guda biyu to duk wanda yake farautarsa ko ya sa masa tarko zai kama shi tunda ba zai iya tashi ba saboda haka ana bukatar soyayya ana bukatar tsoro ana bukatar fata amma soyayya ita ce kai idan babu ita tsuntsun ya mutu saboda haka an fi son wato soyayya ita ce cike da galaba walakin na salafu istahabbu an yakwa fi sihati janahul khawfi ala janahir raja wa inda al-khuruj min ad-dunya yakwa janahur raja'i ala janahil khawf sai dai su magabata na salaf sukan so idan mutum na cikin rai da lafiyarsa ajali bai zo ba to fuffiken tsoro ya fi fuffiken fata ƙarfi wato mutum ya dinga jin tsoron Allah saboda ya kauce wa azabar Allah subhanahu wataala yana da rai da lafiya idan kuma ya zo barin duniya to ya dinga fatan gafarar Allah da rahamarsa wato ya wa Allah zaton cewa Allah zai sa cikin aljannarsa amma in yana da ransa da lafiyarsa kada ya je garin karfin raja'i na cewa Allah mai yafiya ne ya je ya dinga fadawa zunubi saboda yana da rai da lafiya sukan so a ce tsoron ya fi facen ƙarfi idan kuma ya zo barin duniya to fata ya fi tsoro ƙarfi amma um, ita soyayya ita ke sama da su gaba ɗaya kai wa Allah don kana son Allah ka bi umarnin Allah don kana son Allah ka bar abin da Allah baya so don kana son Allah soyayya ita ce babbar alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa um, ko 'ya'ya ne ake tarbiyyarsu su akwai mutum da tarbiyyar da yake waɗansa shine kullum ya ce zan baka alawa zan baka lemo zan baka kuɗi to da sai dinga yin abu dan saboda yana in zai bashi wani akwai wanda tarbiyyarsa kullum tsoratarwa in kai kaza zan dake ka in ka faɗi zan mare ka in kai kaza zan kulle ka a ɗaki za ka ɗaye abu dan saboda yana tsoro amma akwai wanda shi da soyayya yake tarbiyyar ɗansa yaro idan ya abin kirki ka kama shi ka rungume shi ka shafa masa kai ka ce Allah ya maka albarka na ji daɗi wannan ya fi masa amfani da alawa ko tsoron duka to haka soyayya cike ga ubangiji subhanahu wataala ya zama mutum ya yi saboda soyayya ga Allah subhanahu wataala amma kuma ba a manta dole a ji tsoron azabar Allah kuma a yi fatan um, rahamarsa wannan karatun mun yi shi a baya ne ce hadhi tariqatu abi sulaiman wa ghairihi wanda ta ce hanyar abu suleiman kamar yadda imamul kushari ya kawo a cikin risalatul kushariya uh, qala yace wa yanbaghi lil qalbi an yakuna al galiba alaihi uh, an yakuna al alayhi al uh, fa innahu idha kana galib alayhi al raja'u fasada cewa yana da kyau ga zuciya ya zama abin da ya fi galaba a kanta shine tsoro don saboda idan fata ne ya fi yawa sai ta lalace sai mutum ya zama ya shiga cikin shagwaba yana ganin ai ba komai Allah zai yafe masa kuma mai ya aikata ba komai um, wa qala ghayruhu wa nasa kuma suka ce akmalul ahwali i'tijalur raja'i wal khawfi wa galabatul hubbi cewa mafi kammalar halaye ya zama da tsoro da fata sun zama daidai sun daidaitu amma soyayya ta yi galaba wato ya zama soyayya ta fi ƙarfi akan tsoro ah, da raja'i amma kuma tsoro da ja'is zaba suna daidai da juna fal muhabbatu hiya markab saboda ita soyayya ita ce abar hawa kamar taguwar da za a hau war raja'u hadin raja fata shine kamar zagi wanda yake gabanta yana nuna mata hanya yana yana shiryar da ita zuwa hanyar da za ta bi wal khawfu sa'iq shi kuma um, tsoro ne kamar wanda ke biyo ta bayansa yana kora yana kora ta wallahu muwassil bimannihi wa karamihi Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ne yake wato isar da bawansa zuwa inda ya nufa da ni'imarsa da karamcinsa to shi shine ƙarshen babin hauf ya rufe da nuna muhimmancin soyayya da kuma muhimmancin haɗa haufu daraja kada ya zama mutum saboda tsoron azabar Allah ya manta da cewa Allah yana da rahama kada kuma ka zama garin kwaɗayin kullum kana kwaɗayin cewa Allah yana da rahama yana jin kai ya zama ya hana ka jin tsoronsa amma kuma abin da yake hali na galaba shine muhabba wanda ita manzila ce wacce tana gaba za mu je kanta insha Allah subhanahu wataala manzilar soyayya ita kanta manzila ce babba um, akan kanta to faslun fasali wa manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin manzilolin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ishfaq ita ce manzilar ishfaq to ishfaq muka fassara ta da hausa a ce razana ko a ce tsoro zan yi bayanin bambancin Ishfak da khauf da misalai kafin mu shigo karatu don an zo karatun sai a fi ganewa abin da ake cewa ishfaq wato tsoro ne wanda yake tattare da soyayya ga wanda abin da ake cewa tsoro yanzu misali ana zancen khaufu kamar aka ce ana tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan khaufu ne to amma idan ka zo kana so kana jiwa kanka kai tsoron fadawa a zabar Allah kana son kanka ba ka son ka shiga a zabar Allah kaga wannan tsoro ne kake jiwa kanka saboda kana so kanka ko kamar ah, mahaifiya ce ɗanta ba shi da lafiya tana jin tsoron abin da zai same shi amma tsoro ne dake tare da mai soyayya tana son sa take jin tsoron kada wani abu ya same shi take karanta shi ne bambancin ishfaq da khauf wato tsoro ne amma tsoro ne wanda yake caccare da soyayya ga abin da ake ji wa tsoro sai karshe yanzu ubangiji ya ce alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun wa'ina suke jin tsoron ubangijin su a halin gaibi ba su gan shi ba sannan sun kasance masu ishfaqi daga ranar lahira suna ji wa kansu tsoron abin da zai iya samun su tashin ranar tashin alkiyama ko kuma faɗar ubangiji wa akbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhabas samum ai inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mun kasance a da kafin wannan lokacin mun kasance muna ji wa kanmu tsoro a cikin iyalanmu abin da zai sami mu muna shiga ubangiji Allah ubangiji mana ni'ima ya kubutar da mu daga azabar wato iska iska mai zafi ta wuta ko ta ban maji iskarta ba ko ta bari mu fada cikin wutar jahannama to al ishfaqu riqatul khawfi ishfaqi wato shine taushin zuciyar tsoro wa huwa khawfun bi rahmatin min al khaifi liman yakhafu alayhi shine tsoro wanda yake tattare da rahama daga wanda yake jin tsoron ga wanda ake ji wa tsoro fa nisbatuhu ila al-khawfi nisbatu rafati ila ar-rahma nisbarsa wato nasabar shi um, tsoro um, um, shi ishfaq zuwa khawf kamar nasabar ra'afa da rahama ra'afa ana ce mata shi ake cewa tausayi rahama ake cewa jin kai uh, da turanci yan boko in aka ce compassion shine ra'afa in aka ce mercy ne rahama kaga ai compassion ya fi mercy eh, eh, taushi saboda shi wannan za ka iya tausayin mutum kawai don ka tausaya masa baka son kai masa azaba shi ko compassion akwai wani nau'i na soyayya na jin kai ya shiga zuciyarka ba kawai ka tausaya masa don kada ya wahala ba a'a akwai jin kai shi yasa ra'afa take wato um, jin kai ne amma mai ya fi jin kai taushi shi ake ce masa tausayi fa'innaha altafur rahma wa arquha ai ra'afa ita ce mafi wato taushin rahama kuma wacce ta fi laushi ولهذا قال صاحب المنازل سبب هكا شي ما ابو منازل رحمه الله يجي الاشفاق منين الاشفاق يجي دوام الحذر مقرونا بالترحم وتدومر neman kariya wanda yake tattare yake a kusance da jin kai shine al wato kana tsoron abu kana tsoron abu kana neman kariya daga abu amma wannan tsoron yana tattare da jin kai wa huwa ala thalathi darajat kuma shi yana kan daraja uku kamar yadda malam ya saba a jarjatul ula jarjar farko ishfaqun ala nafsi أن تجمع إلى العناد وإشفاق على الأمل أن يسير إلى الضياع وإشفاق على الخليقة بمعرفة مآذيرها تو إشفاق على النفس أن تجمع إلى العناد ishfaƙi tsoro da ake yi wa zuciya ake wa rai soul don kada ta yi gaggawa izuwa wato taurin kai na kin bin umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala tajmaha kamar yadda Allah yake cewa law yajiduna marja'an aw magaratin aw mudakhalan law law ilayhi hum yajmahun yajmahun suna sauri suna garaje suna gaggawa za su fada wannan kogon ko wannan mafakar ko wurin shiga dan saboda su gudu to ana mutum yana ji wa zuciyarsa tsoro kada ta je ta taurin kai ciki bin umarnin ubangiji hannu wa ta'ala kaga soyayya ce yana son zuciyarsa ko amma kuma ya san halin zuciya in an barta za ta je ta ja kanta inda za ta kai kanta cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala saka manzilar ishfaqi na farko mutum ya zama yana jiwa zuciyarsa wannan tsoron dan ya zama akan wato um, dawamun hadari ya zama cewa ya dawwama akan kariya da neman kare ta daga waɗannan abubuwan da za su jefa ta a cikin azaba fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata Yalmawa. wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa abin da take so to wannan aljanna ita ce makomarsa ya ce ai eh, tusra'a wa tadhhaba ila tariqil hawa wal isyani wato yana ji wa ransa tsoro kada ce gaggawa ta tafi zuwa hanyar bin son zuciya da sabawa Allah subhanahu wata'ala wa ma'anadatul ubudiyya da kuma wato yin taurin kai daga ibadar Allah wannan shi ishfaki na farko ka ji wa kanka ka ji wa ranka wannan tsoron to in ka ji wa ranka tsoro me za ka yi za ka kare ta ita kanta zuciya in ka bar ta don kanta ai innan nafsa la'ammaratun bisu in ka kyale ta za ta je ta kai ka zuwa inda za ta kai kanta wuce jahannama to ishfaq kamar yadda mahaifiya take tarbiyyar danta, in ta ga zai shiga wuta ta jawo shi tana ji masa tsoro tsoron da yake tattare da soyayya to haka za ka kare zuciyarka tsoro da yake tattare da soyayya ka kare ta daga fadawa cikin taurin kai daga ibadar Allah subhanahu wataala to um, na biyu ishfaqun alal amali an yasira ila yaɗe, shi kuma wannan ishfaqi akan aiki wancan akan annafsu wannan kuma akan al'amalu akan aiki kada aikin nan shi kuma ya je ya tafi ya saryu izuwa bata kai aiki ka nemi aikin nan ka rasa ya bace ya ai يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله تعالى فيها أي wa وأيكن سسورو kada aikin nan ya zama cikin irin ayyukan nan da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin irin su yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ai muka gabato ga abin da suka aikata na aiki muka sanya shi ya zama wato kamar kora wacce aka watsa ta gashi kayi aiki ka cila aiki sai kawai an iska ta zo ta kwashe kura ka neme shi ka rasa to me yake kawo wannan kwa ai su ne hiyal a'malul lati kanat li ghairi llahi wa ala ghairi amrihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wato shine mutum ne aiki aikin nan ya zama aikin nan ba dan Allah ba kamar aikin riya duk yawan aiki idan an yi shi ba dan Allah ba sai ka tara aiki ka tara aiki ka tara aiki sai ka nemi shi ka rasa saboda ba dan Allah kai ba kuma dukkanin ibada idan ka yi ta ba akan umarnin Allah ba ko akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka je ka tara ta ka tara ta sai ka zo ka tara babu ita saboda haka ka ji wa aikin ka tsoro ya za ka ji wani aikin tsoro shine ka tabbatar cewa idan ka yi shi ka yi shi don Allah idan ka yi shi ka shi kan umarnin Allah idan ka yi shi ka kamata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakhafu aidan eh, eh, an eh, yaddi amaluhu fil mustaqbal kuma haka ana kuma jin tsoro kada gashi aikin an yi shi da ladan amma a zo a rasa aikin a gaba imma bi tarkihi ko saboda barinsa ka ɗauka wa kanka aiki na ibada kana sai kuma ka zo ka bari ka zama ladan na karsa karsa karsa kanka ladan ka zo matsayi kana aiki kana lada sai ka zo ka daina ko kuma wa in ma bi ma'asin ko kuma da zunubi wanda yake nitsar da shi ya zami yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga mutumin da goma gomansa ba ta kai ɗaya ɗayansa yawa ba ka yi aikin alkhairi an baka lada goma amma ka je ka yi ta zunubi da yake zunubi ɗaya ɗaya ɗaya ka yi ta har ya zo ya nisar da ayyukanka sa kana jin tsoron aikin nan da ka yi kada fa ka je ka ɗauko wani zunubi wanda zai zo ya nisar maka da aikinka Wacce به وتهبطه فيذهب وتهبطه da'i'an ko kuma aikin um, uh, aikin aikin ka ya faɗi ya zama ya bata akwai abin da mutum zai aikata aikinsa gaba ɗaya ya zube ubangiji subhanahu yana cewa ya ayyuhal ladina amanu misali la tarfa'u aswatukum fawqa sawti nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din fatta an tabata a'malukum wa antum la ta'lamun ya ce ya ku wa'anda kuka yi imani kada ku ɗaga murya ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku yi masa magana yadda muke magana nan nake muku magana ko ku yi masa magana yadda kuke magana da kuke ɗaga murya ku juna ku ɗaga masa murya saboda in kun yi haka aikin ku gaba ɗaya zai iya faduwa ba ku sani ba ku duk wannan ɗaga murya me ɗaga murya rashin ladabi wannan magana ba da sahabbai kadai ake ba ma'anar wannan aya duk mutumin da ya rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikinsa gaba ɗaya zai iya faruwa duk yawan aikinka tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin su gaba ɗaya Allah zai zabge ya mai da shi ba komai ba saboda me saboda sun ɗaga murya sun yi magana da shi murya su tafi muryarsa sauti ko kuma sun zo suna magana da shi yadda suke magana da tsari kunsu ko abokansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yanzu wani sakare wani shashasha zai tashi ko a waka ko a magana ya aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wai ya tara aiki a aikin nan ya tafi kaga ai ashe rashin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce da in Allah ya ga dama a kan wannan duk aikin da ka tara ko na shekara ɗari nawa ne sai Allah ya zubar da shi to saka mutumin da yake da ishfaki kan aikinsa sai ya kiyaye waɗannan abubuwan da za su iya zuwa aikin da ya aikata ya zo ya neme shi ya rasa shi na ishfaqun alal amali an yasira ila ya'i. wa kuna hali sahibihi kal halin lati qala Allah ta'ala sai halin sa ya zama kamar halin da ubangiji yake faɗa a cikin Qur'ani aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin تجري من تحتها kulli Samarati, فيها من كل الثمرات وأصابه الكبار وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت na yanku ya so yana da irin wannan um, eh, ni'imar wannan gadin din wannan aljannar da yake da ita ta cika da dabino ta cika da inibai ga korama tana kwarara ƙarƙashinta dukkanin abin da ake so na kayan marmari yana ciki ya tsufa cukup yana da 'ya'ya su kuma ƙanana da ba su kai girman su rike kansu ba wata guguwa ta zo wacce akwai wuta a cikinta ta shabu ta shabu ta ajiyar ta ƙone to wannan ka cara aiki ka gama aiki ka gama aiki ka zo kana kallon za ka mutu ka je lahira ka samu girbarsa ka samu rabansa a aljanna ya zo wani abu ya zo ya rusa maka aikin gaba ɗaya tun da ka san wannan zai yi kullum ka dinga jin tsoro akan aikin ka kada umar radiyallahu anhu lis sahabati sai na umar ya ce wa sahabbai radiyallahu anhum wata rana ya ce fi man tarawna hadhihi al-aya Eh, eh, eh, nazalat ko shin kuna ganin wannan ayar a cikin wa ta sauka qalu Allahu alam suka ce Allahu alam faqadiba Umar radiyallahu anhu wa qala qulu na'lamu aw la na'lam sai Umar sai ya ba da ya ce kai ya ce kaga ku ce kun sani ko ba ku sani ba qala ibn Abbas ibn Abbas radiyallahu anhu sai ya ce fi nafsi min ha shay'un ya amirul mu'minin to ni da a cikin raina akwai wani abu akan wannan ayar ina da wata fahimta a cikin raina qala ya ibn akhi qul wala na nafsak sai ce ya dan uwa kai magana ka faɗa abin da ke ranka kada ka wulakanta kanka ka faɗa abin da zuciyarka ta gaya maka ma'anar wannan aya qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas radiyallahu anhuma yace ah, duribat matalan li amalin an buga ta misali ne ga aiki qala umar ayyu amal ce wani aiki qala ibn abbas li amalin ibn abbas ce ga aiki qala umar sai umar ya yace li rajulin ganiyyin ya'malu bi ta'atillah ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله yace wannan wato ga wani mutum ne wanda yake mutum ne wanda yake yana da arziki ya dinga yin aiki da da'ar Allah yana kyauta yana sadaka amma sai Allah ubangiji ya tayar masa da wani shaidan wanda ya sa shi dinga ayyukan ayyukan sabo ayyukan saban suka yawa har suka nutsar da ayyukansu gaba ɗaya zuwa rasa su to shi yasa aka ce al-ishfaqu alal a'mali an tasira ila daya'i wato mutum ya ji tsoro tsoron soyayya wato ka kare ayyukan nan naka in ka yi aiki ba kawai ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ba a har fa ka mutu ka dinga tattara su kenan kana kare su kana raka su da fatan Allah ya karbe su ka same su a lahira kar ka je ka yi ayyuka nan shekaru yanzu wata rana ka je ka saki baki misali akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ayyuka ka su rushe to kaga um, wanda yake da ishfaq akan aikinsa ba zai je ya aikata abin da zai rusa masa aikinsa ba wanda yake da ishfaq akan zuciyarsa ba zai kyale ta ta fada a cikin sako ba kamar yadda wanda yake ishfaq akan ɗansa ba zai zauna yana kallonsa ya fada rijiya ba ko ba haka ba tsoro ne tare da Ah, soyayya eh, eh, in kana da ɗa ɗan shekara uku kana da rija sai ka je kai mata ah, ah, me ake cewa ka ɗaga ta ka samu murfi ka rufe ta kada wata rana kafu ta je ya faɗa cikin cikin rija duk wannan ishfaq ne ya jawo to na ukun su yace a cikin daraja ta farko dai yace wa ishfaqun ala al-khaliqati li ma'rifati ma'adiriha shi ne ishfaq akan halitta akan bayin Allah saboda sanin um, uzurce-uzurcensu. To ya ce, hada ƙad yohimu no atanagot. Ya ce, wannan maganar in aka fara jinta sai aga kamar akwai wani wato nau'i na contradiction, tukka da warwara. Yaya ya ce, fa'innahu kaifa yushfaq ma'a ma'arifatil udur. To yaya za a ce ana jin ana jiwa mutum tsoro alhali an san yana da uzuri. ya ce wa laisa bi na wannan ba ba tukarwar ba ne. inda ishfaq kama ta kaddama a ishfaq kamar yadda muka faɗa khawfun makaronin bi rahma tsoro ne wanda yake an kusantar da shi da jin kai fa yashfiqu alaihim min jihati mukhalifati amri wan nahyi saboda haka idan kaga bawan Allah yana sabo kaga wane yana shan giya misali ko ka ganshi baya sallah ko ka ganshi yana uh, waɗansu bidiyoyi ko ganshi ya ɗauki wata hanya da ta kaucewa shari'a za ka ji masa tsoro saboda ya saba umarnin Allah hannu tare da hannu. ma'a nau'i rahmatin bi mulahadati da qadar alaihim tare da nau'i na rahama saboda kana ganin wato yadda kaddara ta hau kansa ga mutum yana shan giya ko ka ga ɗan wani yana shan giya za ka ji masa tsoro cewa wannan halin da ke ciki ya saba wa Allah subhanahu wataala amma za ka ji tausayinsa saboda Allah ya kaddara masa wannan ah, to kai waye gaya maka Allah ba zai dora wa naka dan shingiya ba ko waye gaya maka kai da kake ganin sa kai din nan ba za ka zo gobe a ce kana shan kwaya ba to shi yasa idan um, eh, eh, wannan shafi yake da muhimmanci in kaga mutum ya saba wa Allah subhanahu wataala ba garajen zagi da conan asiri da fallasa da yawo kana cewa wani kaza yake na kaza yake irin abin da ake a wannan zamani ana jin wani abu akan mutum an ke nan ana ta maganganu ana zagin su ana to wannan ba ka ne kamata ka ji musu tsoro tare da wato ka ji kansu ka tausaya musu sai ka musu addu'a Allah shirye su saboda idan ba haka ba kamar yadda karatu ya gabata a baya sai ka zo ka fada wani hali wanda kai Allah zai warware musu ya yafe musu kai ya jefa ka ciki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko la tushmitu la eh, shamatata li akhika muslim fa eh, yu'afiyahu Allah wa yabtali kada ka zo ka dinga bayyana wato eh, tonan asiri da ban dariya da kwarmato kwarmato ga dan uwanka musulmi sai Allah shi ya masa afuwa ya yaye masa wannan zunubin kai kuma ya jarbe kai shi To kala eh, sabul manazir rahimahullah ya ce wannan daraja ta farko kenan man yi wa'annan abubuwa guda uku ko su ne eh, al-ishfaqu shine eh, ishfaqun ala nafsi an tajmaha ila al-inadi wa ishfaqun ala al-amali an yasira ila al-daya'i wa ishfaqun ala al-khaliqati li ma'rifati ma'adiriha to sai a daraja ta thaniya daraja ta biyu ita kuma daraja ta biyu ita ce ishfaqun alal waqati an yashubahu tafarruqu wa alal qalbi an yuzahimahu aridu wa alal yaqini an yudakhilahu sababu to ishfaqun alal waqati an yashubahu tafarruqu ishfaqi akan lokacinka kada ya gauraya da rabuwa lokaci tsada ne da shi lokaci tsada ne shi duk numfashin da za ka yi a duniya Allah ya kirga shi duk numfashin da ya shiga ya fito an cire ɗaya a cikin numfashin da Allah ya rubuta maka rayuwarka har sai ka zo na ƙarshe wanda idan ka yi ba za ka sake ba sai Allah su haɗuta saboda haka lokaci yana da tsada to ka ji tsoro wato ka ji wa lokacinka tsoro kada ya gauraya da wani abun da yake ba tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala wato idleness idleness ko kuma sako wanda shine yafi wato ka zauna ma baka komai baka zikiri baka karatu baka aikata alkhairi kawai ka zauna shiru ko kana wani abu nikin bahi wato bata lokaci ne da ya kamata a ce ka yi amfani da wannan awa ɗayan ka samu lada awa ɗaya da za ka yi kana kallon bal da awa ɗayan nan kana karatun alkur'ani kaga ko ba haramu ba ne kai ko ba sabo kai ba ka yi wa kanka wato ka zalunci ka cauye wa kanka wani abu na amfani wanda awa ɗayan nan da karatun qur'ani kake ko da zama kai kai kana la ilaha illallah kana astaghfirullah kana allahumma salli ala muhammadu sallam wannan abin kowane sace kana lada goma awa ɗaya maimakon kai salati nan ka tsaya kana kallon ko kana hira so balle awa ɗayan nan ka ɗauke shi kana gulma kana sharri kana giba kana annamimanci kana haɗa fitina kana yin wani abin da Allah bai da shi ba to sai ka ji wa lokacin ka tsoro wato tunda lokacin da tsada ka so shi yadda kake son ɗanka kake ji masa tsoron wani abu lokaci ka so lokaci ka ji masa tsoro kada ya je wani abu ya gauraya da shi wanda ba tarayya da ubangiji subhanahu wataala ba ya yahzaru ala waqtihi an yukhalitahu ma yufarriquhu an al-huduri ma Allah azza wa ai ya kiyaye akan lokacinsa ya kiyaye shi kada wani abu ya gauraya da shi wanda zai raba shi da halara gaban ubangijinsa subhanahu wataala yace wa alal qalbi an tuzahimahu aridu da kuma ita zuciya ita kuma wato ita ma kai mata ishfaki ita ma ka ji mata tsoro na soyayya kada wani abu ya kusa mata wato na cokarwa wato na opposition abin zai wato cire ta daga hanyar Allah subhanahu wataala to shi wannan arif din da ake magana ai imma fatra kamar yankewa shi ma idleness zuciyarka kullum ya kamata a ce tana mai zikirin Allah ko kullum a ce tana zikirin Allah kullum a ce tana tana Allah subhanahu wa ta'ala to lokacin da ya zama ba zikirin Allah take ba wannan fatra ya zama arid ya zama wani abu ne da ya cokare ta daga tarayya ta da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa imma shubhatun wa ma shahwa ko kuma shubha ko shahwa Ah, shubuha da sha'awa mun yi bayani ita shubuha a cikin ilimi take ita sha'awa a cikin aiki take mazala ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas ah, yace halal bayyananne ne haramun bayyananne ne a tsakanin su akwai abubuwa na shubuha wanda da yawa daga mutane ba su san shi ba ashe shubuha ilimi ce mutum ya zo bai san daidai ba zuciyarka ka ta zo daidai ba to shi ma wannan arabi ne ka je ka fada cikin abin da baka tabbatar Allah na so ko baya so ba shi ko shahawa a cikin aiki ne zuciyar ta sani ta san cewa wannan sako ne amma take sha'awar ta fada ciki an gane wato shubuha ilimi ne na zuci sha'awa aiki ne na zuci to duka da shubuha da sha'awa da fatra dukkaninsu eh, wato um, eh, ya ce eh, sababi ne ya okus salik wanda yake tsare matafiyi akan hanyarsa zuwa Allah subhanahu wata'ala to sai na uku ya ce wa alal yaqini an dahilahu sababu haka kuma ya ishfaki akan yaƙininsa kada sababi ya shiga al-yaqinu huwa tama'aninatu ila manil asbabu kulluha bi yadayhi yaqini shine samun cikakkiyar nutsuwa ga wanda dukkanin sabubba suke hannunsa wato Allah subhanahu idan duk abinda ya faru a duniya ka yadda cewa Allah ne sababinsa ka kome shi ga Allah subhanahu ba za ka arziki kada ka ɗauka cewa wannan mutum ne maka arziki ko da shi sababi ne kada ka kalli sababin nan Allah subhanahu Ta'ala, shi ya maka arziki saka shi ne abun godiya wani abu na kaddara ya same ka wanda yake ba kana gani ba mai kyau ba to shi ma daga wajen Allah yake na cikin sharuɗan imani al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi baka ganin wani zai arzuta ka baka ganin wani zai ɗaukaka ka ba ka ganin wani zai cutar da kai ba ka ganin wani zai kaskantar da kai duk waɗannan abubuwan daga wajen Allah su ba wanda zai kashe ka ba wanda zai raya ka sai Allah subhanahu wataala to idan ka fara hangen sababi kamar yadda mutane suke cewa sai mutum ya sai ce ai wani shine shine arziki arziki na to kan manta ma cewa Allah subhanahu wataala to to nan kuma ka ka shiga wani abu to sai aikin aka ce wannan yakinin naka na cewa ka gama nutsuwa ka miƙa kanka wajen ubangiji subhanahu wata'ala to shi za ka kare kai ishfaki a kansa kai tsoro ka kare shi ka so shi kada wani abu na sababi ya shiga ka ga wani Allah ne ya maka wani abu ko na alkhairi ko na shari ba Allah subhanahu ko kuma cewa wani sababi ne take ka wani ba ana nufin cewa babu sababi ba saboda za mu maganar a eh, eh, za mu maganar a gaba na da akwai inda ya inkari ya wa malam radi na zami magana ya ce fa mata da halaki na hu rukunin ila sababin wata allukun bihi wata ma'aninacin ilaihi kada hadalika fi yakinihi duk sanda wato uh, wata karkata izuwa sababi ko rataya da sababi ta shiga cikin yaƙinansa to sai wannan uh, uh, shigar da yayi da sababi yayi sai ya lalata yaƙinin nasa ya zama aibi a cikin yaƙininsa walisar muradu eh, qat'al asbabi an an ta kona asbaban wal irada anha abinda ake nufi a nan ba wai a yanke sabubba daga cewa su ne sabubba ba ko kuma a juya gaba ɗaya daga gare su ba za a yi ba mutum ba zai je ya sa hannunsa a wuta ba ya kone ce ba wuta ce ta kona shi ba Allah ne kona shi misali kuma mutum ba zai tashi bai nemi arziki ba ya zauna yana cewa Allah zai bashi arziki Allah ne mai arziki Allah ne mai azitawa amma Allah ya aje asbab ba abin da ake nufi ba kenan eh, kana neman abu da wanda zai taimaka maka shikenan in ya zama dole ka ce in asali a cikin tambaya kamar da aka ce asali a cikin misala matsala haram haram asali a roko haram amma in ya zama dole a roka to shi kenan a tun da sababi ne Allah ya ajiye sai a yi tare da sanin cewa Allah subhanahu ta'ala shine mai yi shine mai hanawa ya ce fa inna hadha zandaka wa kufrun wa mahar in aka ce ba sababi gaba daya to kuma an shiga cikin kanci da kafirci kuma abu ne wanda ba zai yiwu ba fa inna rasula sababun fi husulil hidayati wal iman Hai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sababin mu zuwa samun shirya da imani ko ba haka ba hmm. ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina muka samu shirya zuwa Allah ina muka san imani ja kaga sababi ne kaga ba za a ce ba sababi ba duk da cewa Allah subhanahu wataala shine yake shiryar mu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma kuma Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kaga manzon Allah sababi ne da yake shiryar da mu duk da cewa shiriya ta ƙarshe daga wajen Allah subhanahu wataala kuma cikin shiriyar Allah ma shine aiko mana da manza. sallallahu alaihi wasallam cikin shiriyar Allah shine samu mu ji sakon cikin shiriyar Allah shine mu karɓi sakon cikin shiriyar Allah mu yi aiki da sakon ko law qalima Allahu fihim khairan la asma'ahum inda bai basu ji ba kuwa dama Allah bai san alkhairi a cikin su ba bai ma ji da su jiyarwar mun yi wannan a cikin babin sana'a saraka ah, kuma ah, wal kufru sababun lidkhulin nar ai kafirci sababi ne shiga wutar jahannama wal asbabul mushahadatu asbabun ha, kuma abubuwan da ake gani ah, na sababba ai lallai um, ah, ana ganin su sababba ne ga abubuwan da suke sababawa lallai wuta ta sababin kona ce lallai cin abinci sababin koshi ne shan ruwa sababin kashe kishirwa ne ko ba haka ba yanka wuyan mutum sababin mutuwarsa na uh, wannan a maganar shi mazhabar ibn qayyim da mazhabar uh, ibn taymiya walakin alladhi yurid amma abin da yake nufi anan an yahdhara min idafati yaqinihi uh, ila sababin gairillahi ai abin da ake nufi shine mutum ya kiyaye kada ya yafa yaƙininsa akan wani sababi ba Allah ba subhanahu wata'ala wala ya ta'allaqu bil asbabi kuma kada ya ya kansa da wa'annan sabubba kuma da yawa ana wannan kuskura mutum ya kama mutum ya rike shi ya mai da shi shine sa. ko ba haka ba gani yake idan ya rike wannan mutumin ya kamar ya rike Allah sai ka je in ana neman mukami za a shiga zabe sai mutum ya rike wani ai idan in dai wani ya ci zabe shi ya warke na me yake faruwa sai mutum ya ci zabe sai ka neme shi a waya ba ya daukan wayarka saboda ba Allah ka sa ba shi ka sa mutum dubu nawa ne suke da kowanne an masa alkawari zai a masa minista za a masa commissioner za a masa advisor za a masa waye idan an shiga sai ka dinga waya ka dinga waya ka dinga waya ba amma ɗauka ba ka ga mutumin ma ba za ka gan shi ba amma kai ka mai da shi Allah kana gani idan dai har ya samu wannan abu kai ka gama ka riga ka saki Allah subhanahu wataala kuma koye maka din an yi din amma maimakon ka cewa Allah ne ya maka ka ga cewa shi ya maka ka kaucewa hanyar Allah saboda shi kuma ka ga cewa shi ne zai zaune da kai a wannan mukamin ka kaucewa hanyar Allah dan kana gani idan ka kyautata masa kai za ka rike wannan matsayin ka manta cewa da shi kansa da rayuwarsa da matsayin nasa duka hanyar Allah subhanahu ta'ala suke shi kansa yau sai ya tafi to shi ne, eh, wato kai ishfaki akan wannan eh, yaƙinin ka kada sababi ya shiga to sai ce wa shehu rahimahullahu uh, ya ce shekh um, abu isa al-harawi uh, mimman yubaligu fi inkaril asbab yana cin wayanda suke mubalaga a cikin inkarin sababba wala yara wara alfana'i fi tauhidi rububiyyati gaya baya ganin wani abu bayan fana'i a cikin tauhidin rububiyya baya ganin wata gaya وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب يرجع إلى هذين الأصلين yawancin magana da yake a kan cin daraja ta uku a cikin yawancin um, babuna na wannan um, littafi nasa yana koma zuwa wayan asali asalin cewa an yanke sababi da kuma asalin uh, uh, fana'i a cikin rububiya uh, ta Allah subhanahu wa ta'ala wa qad arafta mafi ma ma kuma ka riga ka san abin da ke cikin su da ibnu qayyim ya riga ya suka akan waɗannan wa anna sawaba khilafuhuma kuma cewa anna sawaba khilafuhuma cewa abin da ke daidai shine sabanin su wa huwa ithbatu ithbatul asbabi wal quwa shine tabbatar da sabubba da karfi da suke kaiwa ga gaya wa annal fana'a fi tauhid rububiyyati laysa huwa gayat at-tariq kuma cewa fana'i a cikin tauhidin rububiyya ba shi ne gayar hanya ba bal fawqahu ma huwa ajallu min wa ala wa ashraf a saman sa akwai wanda ya fi shi wato girma da ɗaukaka wato shine kamar da ke cewa fana an ira da siwa to wannan magana cibin Qayyim yana magana akan asbab ita magana kan asbab magana ce ta koma tun malaman Kana, eh, imamul gazzali rahimahullahu ya yi magana a kanta musamman a cikin tahafutul falasafa tambayar take kuma shine shin lallai abubuwa su ne sababin abubuwan da suke sababawa ga ɗaliban philosophy david hume eh, wani empiricist philosopher a ce shi ake cewa yana da theory of causation necessary causation to wannan theory of causation din ta David Hume kafin ya kawo ta Imam Al-Ghazali ya kawo ta cikin Tahafut Falsafa shi Imam Al-Ghazali yana da ra'ayin cewa um, sabubba ba lallai bane su zama sun sabbaba ba da suka sabbaba sai dai kudurar Allah subhanahu wataala Za ka misali uh, shi kuma hujjar imamul ghazali shine idan ba a ɗauki wannan matsayin ba to za yi wahala kuma a kawo hujja ta hankali za tabbatar da mu'jizar annabawa yanzu misali idan ka ce lallai lallai dole in ka sa hannunka a wuta sai ya ƙone yaya za ka yi da annabi ibrahim alaihi da aka jefa shi cikin wuta bai ƙone قلنا يا na كوني مبارة وسلاما ala Ibrahim, saka shi imam al-ghazali ba cewa ya wuta ba ta kawo ƙona ba ina ganin a nan ake samun sabani tsakanin su da malaman eh, salafiya sun kai da eh, eh, da ibn ba cewa suka yi wutan nan ba ta ƙona ba amma cewa suka yi wannan ƙonar da take ba wuta ce take ƙona ba Allah ne ke kaddara wato wato Allah ne kaddara ka sa hannunka a wuta kuma Allah ya kaddara kona ta su to yawancin malaman sufaye suna da wannan fahimtar akan asbab shi yasa kamar yadda muka faɗa maganar Sheikh Ibrahim Nyasko Shamati Jani radiyallahu yake cewa baya intikani baya ramuwa idan aka cuce shi idan ya ɗauka kai ka cuce shi wato ya baka iko akan wani abu da ba kudirar Allah subhanahu wataala wannan cutar da ta same shi shi abin da dauka Allah ne ya kaddara masa saboda ya tsaya ma ya kalle ka kai akan kai ka cuce shi yayi shirka shi a tunaninsa wato yayi shirka saboda ya baka wani iko ka aikace wani abu wani ba Allah ga shi dai sababi ne wato ma'ana shi baya kallon sababi an gane abin da yake ba saboda in ya kalle ka ya ce kai kai ya yi shirka idan kuma ya yarda cewa ba kai kai ba cewa Allah ne ya yi to in ya rama ya zalunce ka <laughs> tunda ya yarda ba kai kai ba saboda haka shi baya ramuwa ya ce saboda in ya rama ko dai shi mushriki ne ya ɗauki cewa ɗan adam shi ya masa wani abu ko kuma azzalimi ne ya je ya yi hukunci akan wanda ba shi ba to kaga wannan ba cewa aka yi babu sababin ba amma fana'i ne a cikin rububiyar ubangiji subhanahu wata'ala ta sa sufaye ba ma sa ganin sababin ni ina ganin a nan wato wani sa idan su ibn qayyim suka yi musu raddi a nan wannan sabanin fahimtar aka samu amma in ba haka ba ai suna sallah suna zikiri idan ba su san cewa sallah da zikiri da salati suna kaiwa ga aljanna ba me yasa zasu sai su ce ai ba sai sun ibada ba ko kuma suna bin shari'a suna bin umarnin Allah subhanahu wataala suna barin abin da Allah ya haramta saboda mai saboda sun san wannan sababin zuwa kusanci da ubangiji subhanahu wataala baki ɗan tafiyar nan ai sababi ce aka ɗauka ta zikiri ta tuba ta khashiya ta khushu'i ta muhabba ta tawakkuli zuwa ubangiji subhanahu wataala akwai wannan sababi amma wato yaƙinin su ne ya kai cewa duk abin da ya faru ba sa kallon sababin shine ya ce uh, wannan ya ce uh, uh, wa'adar yakini an tudahilahu sababu kai ishfaki akan yakininka. kada wani sababu ya shiga shi kada ka yadda ka fara wani abu ya same ka ka rasa arziki ko ka rasa mukami ko ka yi rashin lafiya ko wani abu na cewa ka tsaya kar ka yadda ka tsaya kana kallon mutum bai isa ba saboda shi din nan kamar da Allah wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin shi din nan bai isa ba ka ɗauka ma cewa shi ya maka ka ɗauka yana da wani iko da zai aikace wani abin da Allah ba shi ba Sauraka sai ka ɗauke kanka daga sababi ka koma zuwa wani abin da yake ne sababin dukkanin sababi Allah subhanahu wataala idan alkhari ne ka gode masa idan abu ne mara daɗi ka yi haƙuri ka yadda ka karɓa amma kada ka dangana ga, ga wannan bai hana ka gode ba mutum maka alhari wannan yana cikin halaye masu kyau kuma dan adam yana jin zafi da an masa abu wanda yake kyau amma kai wa kanka tarbiyya daidai tarbiyya musamman abin da yake mara kyau in ya same ka daidai tarbiyya kai wa kanka tarbiyyar cewa ka ɗauke idan ka daga mutum kada ma ka ji haushin sa ka koma ga yadda da uban da Allah ya maka idan kuma abu ne na daɗi na arziki mai kyau to ka gode masa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda baya godewa dan adam baya godewa Allah subhanahu wa ta'ala to eh, ya ce wa min hatin qa'idatayn arada fi kitabihi min al-umuri allati unkirat alayhi ma arada ya ce yake cikin wayannan ka'idojin guda biyu Abu Ismail Al-Harawi ya kawo waɗansu a cikin littafinsa waɗanda an yi masa inkari a kai eh, Eh, eh, waɗansu ka shi ma ibn qayyim ya masa ya masa gyara ah, malamai da dama ah, sun masa suka kuma amma kamar yadda nake faɗa ah, ni dai a fahimta ta daga janibin sufaye ba suna inkarin sababi ba ne amma suna fana'i a cikin rububiyar ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda ba sa kallon sababi kuma suna kallon cewa wani abu ne da ya shafi yaƙininka na kai matafi zuwa ga Allah in za ka tsaya kana sauraron mutane ko kana sauraron sasbab ka rike Allah subhanahu wataala ka kama shi shine masdar da dukkanin af'ala qala yace a darajatu salisa daraja ta uku ishfaqun yasulu sa'yahu anil ujubi wa yakuffu sahibahu an mukhasimatil khalqi wa yahmilu al murida ala hifdhil jiddi yace to um, na farko ishfaqun sun sa'yahu an al-ujbi wato ishfaqi da zai kare tafiyarsa daga al'ajabi kuma yake kame wato ma'abocinsa daga muhasama da talikai kuma yake ɗaukan muridi zuwa kare ƙoƙarinsa al'awwalu ya ta'allaku bil amal na farko yara ce da aiki wasani bil khuluq Na biyu yara ce da cada halaye ɗabi'a tarbiyya wasarifu bil irada na uku shi kuwa yara ce da irada wato nufi. Wa kullum min ha lahu ma yusidu dukkanin su akwai da ke ɓata shi. Fal ujubu yusidu amala kama yusidu hurriya. Shi ujubu yana ɓata aiki kamar yadda riya take ɓata shi. za ka yi ibada idan ka yi ta ba don Allah ba ta ɓaci wannan shi ne riya to ka zo ka yi ta don Allah ka yi ka gama sai ka tsaya ka kalli kanka kana burge kanka cewa kai ka yi wani abu ujub to shi ma yana ɓata aiki saboda haka ah, shi yasa ya ce daraja ta uku wayannan bayan Allah ne wayanda ba ma a tunanin suna yin abu ba don Allah ba amma ana ji musu tsoro ka ji so ka ji wa kanka tsoro kada ka ga cewa ka kai wani matsayi wajen Allah har ka dinga yin al'ajibi ujubu yawanci bayan Allah salihai su ake cewa tsoron ujubu <laughs> mu kan mun san aikin namu ma bai ma kai inda zamu ce mu dawo da ba kullum mun san aikin mu bai kai ko ina ba Wa'inda suka yi aikin mai tsarkin kyakkyawa su ake ji wa tsoron kada su kalli aikin nan wani nau'i na itilali ya shiga saboda ka, ka ji wa wannan aikin tsoro kada bayan ka aikata shi Ka ga ai darajar farko can tamu um, mu eh, gama garin musulmi ai shi ne ya ce wa ishfaqun alal amali an yasira ila da yayi ai mu kenan yau kai riya ko ka je ga wani abu na sabo ko ka abu da mu ake wayannan sun wuce ba sa sabon wani irin wannan sabon da babu su wayannan bayan ba ba wannan magana cewa za su yi sabo ko za su yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za su je su babu duk wannan babu ko za su yi wani aiki don mutum babu amma akwai haɗari na cewa za su iya jin cewa sun yi aiki mai kyau to wannan darajar su ce shi ne ce ishfaqun yassun sa'ayahu anil ujubi ishfaqun wanda zai kare tafiyarsa da aikinsa daga ujubi to na biyu ya ce waya kufu sahibahu an muhasamatil halki wanda yake ije ma'abocinsa daga muhasama da halitta saboda me yace yace fal yace al muhasamatu lil halki mufsidatun lil khuluqi muhasama cece ce jayayya da mutane yana lalata akhlaq na mutum da mutuncinsa da tarbiyyarsa in an koma karatun da muka yi farko bayan azumi mun yi zancen mutane da irin zukatansu da irin halayensu da wani suke ɗabi'u na dabbobi ita muhasama yawancin kaji ana jayayya ana cece ce to ba wai ana zancen kai ka tsokano ba a kai aka tsokano aka taba sai ka ɗauko yanzu mutumin da ake ce masa mai siffar alade su ne mutanen da in za ka yi aiki na alhari dubu ba za su faɗa ba in sun samu wani abu na aibi ko sun kirkira ko sun nema za su ce suna yawo a duniya suna mu'amala shi kamar yadda alade in zai wuce abu mai tsafta dubu ba zai kalle shi ba amma yana ganin mutum ya suguna a bakin titi yana biyan bukatar sai ya jira yana tashi sai ya samu abinci da zai ci to su wa'annan mutane su masu halin alade kuma da su da a yanzu kana zaune sai ka ji yau an shiga social media an zage ka an je rediyo an zage ka an je to yaya za ka yi mu'amala da su idan kana hanyar sufai aka ce ishfaqun yasunu sahibahu an mukhasamatil khalqi ka sa tafiya kake yi kana wucewa sai alade ya ɗauki najasa yana ciki sai watsa maka baya Shi ne a irin wannan sai watsa maka najasa idan ka ce za ka je kai kokawa da shi mai zai faru ka je ka yi kokawa da alade ka ma ka da shi ka ma fi karfinsa ka karya shi ka kashe shi amma fa kun yi birgima a cikin wannan najasar tasa wannan gidan nasa da najasa ce ta ka da ita kaɗan sai ka fito daga cikin wannan pigsty din da gashinka da hularka da kunnenka da hancinka da kafarka da takalminka da wanda ka duk kazantacce wannan ka gyara ka ba ka gyara ba gashi shi ya tsokane ka ba kai kai masa ba saboda haka ashe abin da fi maka sauki idan kana hanyar sufanci idan ya jefa maka wannan najasar kada ka waiwaye shi kai gaba ka samu ruwa wanke rigarka ka shanya ta ta bushe ka goge ka sa turare kai gaba ba wanda ya san anyi. yana nan yana wannan jifan da wannan najasa wata rana wani alade zai zo babban alade sai ya jefe shi alade dan uwansa to shi wannan aladen shine zai shiga cikin gidan nasa su je su burgima ya kada shi ya murkushe shi ya karya wuyansa ya fito dan uwansa ne alade kai ba ruwanka kana zaune tsaka ga an yi masa shi ma babban aladen da ya fito cikin kazantarsa ana kya masa dama ba wai mutumin kirki bane abinci ne mara kunya sai ce mu za yi rashin kunya mu kai dan karamin mara kunya ka san ana haka bari a cewa saka idan mutum yana irin wannan rashin kunyar yana gaya maka magana yana abu an to kai shiru wata rana zai faɗawa wani dan uwansa wanda ya fi shi rashin kunya sai maganinsa to ishfaq me yasa kai shiru ba tsoronsa kake ji ba shi mutum ba shi kake tsoro ba kuma ita muhasamar ba ita kake jin tsoro ba a'a me kake ishfaqi akai khuluq ɗinka mutuncinka da martabarka da sunanka shi kake ji wa tsoro kada garin muhasama da wannan mutumin su faɗi shi da zai ɗauka shi kake tsoro larabawa wani hakim balarabe na cewa sakaccu ani safihi fa dhanna anni ayitu ani jawabi fa ma ayitu lakin iktasawtu bi thawbi hilmi wata jannabtu wata tajannabtu safahata ma bakitu yace nayi shiru sakaccu ani safihi nayi wa wawa shiru safihi idiot nayi masa shiru fa dhanna anni anni ayitu ani jawabi fa ma ayitu sai ya dauka aini na gaza bashi amsa alhali ba gazawa ne ba lakin sautu, bi thawbi hilmin wata jannabtu safahata ma baqitu kawai je na sa wa kaina tufa ne tufa dauriya kuma na ƙudiri niyyar nisan nisanci hanci idiocy foolishness zan guji wannan har ƙarshen rayuwata to kullum haka um, wanda ya ɗauka hanyar sufanci haka zai gani za a yi maka abu wani ma zai ce maka yaya za ka yi shiru ai wannan za a ce tsoro kake ji ya kamata ka bada amsa a'a ka ji tsoro amma ba tsoron mutumin ba ba kuma tsoron mu sama ba ka ji tsoro na mutuncin ka da girman ka ishfaqon alal khuluqi kai ishfaqi akan khuluq ɗinka ka samu wannan tsoron wanda zai kare ka daga wannan muhasamar saboda kada girman ka da mutuncin ka ya zube idan ka saya kai magana da wawa ka zama wawa idan kai fada da alade ka zama alade in kai fada da kare ka zama kare shi yasa karatun baya kullum a dinga cewa da shi a gaba saboda kai yace ah, ah, ah, yashfaqu ala khuluqihi min hadha al-mufsid shafaqatan yasunhu anhu saboda haka mutum ya kamata ishfaki akan mutuncinsa akan akhlaq ɗinsa wato eh, eh, daga wannan abin da zai bata shi na muhasama wannan wannan shi ne zai kare shi daga wannan to na uku kuma ya ce wani iradatu ah, eh, yufsiduha adamun jiddi ita kuwa nufi muridi ya yi nufi zuwa Allah subhanahu wa ta'ala shin iradarsa ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake bata shi bata shi shine rashin tsayawa a dage Eh, a yi ƙoƙari a kan hanya wa huwa hazal wal la'ab wato lalaci da wasa fa ya yashfaqu ala ira da iradatihi mimma yufsiduha to sai ishfaqi akan wannan in ka ɗauki hanyar Allah subhanahu wataala to ka tabbatar ka kare kanka daga lalaci ka kare kanka daga wasa dan saboda ka dage kai aikin nan fa idza sahalahu amaluhu wa khuluquhu wa iradatuhu istiqama sulukuhu wa qalbuhu wa haluhu idan aikinsa da akhlaq ɗinsa da nufinsa suka inganta to shikenan tafiyarsa da zuciyarsa da halinsa sai su mike wallahul musta'an Allah shine eh, abin taimako eh, wani shine karshen babin ishfaq eh, mako mai zuwa insha Allah subhanahu ta'ala za mu shiga manzilatul khushu wace watakila za mu wajen mako biyu ko ba kai da na babu yana da sauran Allah da subhanahu ta'ala Allah ubangiji ya amsa mana kuma ya karɓa mana a gurguje abubuwa da suke faruwa a mu ya kamata kullum ya addu'a Allah Ubangiji ba mu lafiyar zama lafiya. Malamai sun yi magana akan abu guda biyu ya kamata kuma jama'a su saurare su. Maganar farko ita ce tashin hankali da fitina ba su haifawa al'umma komai. Saraka kone-kone da kashe-kashe da sace-sace baya suke mayar da mu dukiyar mu ce dukiyar al'umma mu ce musamman abubuwan da suke mutane waɗanda suke babu abin da suka yi a a kona musu kaya ko a a sace musu kaya wannan abu ne wanda ya saba wa al'ada ya saba addini kuma muna kira ga al'umma su zauna lafiya su kiyaye sannan malamai sun yi magana akan ana cewa idan gudana da kwaɗayi a wani zaki halin da ƙasa take ciki malamai sun daɗe suna magana kai mutane suna cikin yunwa suna cikin wahala harkar ilimi harkar ciwon lafiya harkar abinci ya kamata shugabanni su duba harkar tsaro hmm. ah, kada mutane su dinga ɗaukar cewa duk sanda aka ba su shawara su kansu akai su dinga yakar mutanen da suka ce musu suna bukatar gyara hmm. dama duk waɗanda suke cewa a gyara abin da suke gudu kenan tun ba a sauraron waɗanda za su iya faɗa a saurare su har sai an zo tilas an ga al'umma sun zo sun ɗauki mataki akan hannunsu mm. saboda haka wa'annan shawarar da aka bayar a baya na harkar tattalin arziki da harkar lura da halin jama'a ya mm. kamata a koma kansu a tsaya a gyara kuma ya kamata shugabanni su fito su yadda cewa akwai kusa-kure da aka yi a cikin tafi da harkar al'umma mm. kuma akwai wahalar mutane suke ciki kuma suna da niyyar su gyara Allah ubangiji ba mu lafiya zaman lafiya Allah dawo da kasar mu arzikin wancan makon mun ce Allah ya karama daki lafiya wata ta ta ce ta ji kamar na ce ban daki ba ta lafiya lafiya ta kalau amma mun ne mata addu'ar karin lafiya saboda neman albarka saboda ka za mu dinga kullum kai karatu insha Allah za mu yi addu'a Allah ya cikin ciro ba ita kuma Allah ya kara mata lafiya neman albarka ne kuma dukkan magabatan mu wanda suka mutu Allah ya ji kansu wanda suke da rai Allah ya raba mu da su